yanzu haka hukumomin kasar kamaru sun fara maido da 'yan najeriya kusan dubu goma sha biyu da ke gudun hijira a kasar wanda tuni ma suka fara isowa ta yankin mobi da ke arewacin jihar adamawa inda jami'an tsaro kan tantance su kafin daga bisani kuma hukumomin ba da agaji su karbe su na baba nan shine tawagar wasu 'yan gudun hijira da suka iso najeriya inda jami'an hukumar ba da tallafi na jihar adamawa wato asema suka tarbe su akan iyaka da yake garin haske game da 'yan najeriya da ke komowa shugaban hukumar ba tallafin alhaji haruna manforo ya ce sun samu takarda daga hukumomin kasar kamarun na cewa za su maido da 'yan najeriya dubu goma sha biyu da yanzu haka ke gudun hijira a ƙasar su a don haka suka buƙaci najeriya da ta yi tanadi a takaice dai muna da lissafin cewa za a kawo kusan bisa takardun da muka samu bayanai ko da da faransa aka rubuta amma an zo yin din cewa za ka muna tsammanin mutane dubu goma sha biyu ne ake tsammanin a dawo da su amma kafin nan ba wai lokaci ɗaya za a dawo da su ba amma a yanzu an kawo mutane sahu biyu eh, boda na Najeriya ta hannun ta sahuda zuwa mubi so akalla wanda muka ɗauko kuma daga mubi zuwa yola da farko mun ɗauko ɗari biyar da goma sha shida. to kaman ku eh, kuma me kuke musu abinda alhamdulillah abinda muka saba yi don suna zuwa kan masu ta samu shawarar yan uwansu yadda muka saba zama da idps mu aka muke zama da su kowane farni ta gefen kiwon lafiya suna zuwa su bincika eh, lafiyansu na maza ma yara da shauransu in an tarar da waɗanda suke bukatan eh, jinya ko a kai su jinya za a kai su ko a yanzu ban nake ga maka jiya ciki waɗanda suka zo jiya mun tarar da akwai ɗaya da rashin lafiya ya tsananta mun kai shi medical center so dukkan mukan taru ne in suna sauko wannan kowane ne su ga farin da za su intervene to abinci kuma alhamdulillah ba wanda zai ce maka kaf dinmu muna da rashin abinci akwai abinci akwai ruwan sha akwai komai Alhaji Sa'adu Bello babban jami'in hukumar ta nema da ke kula da sansanonin yan gudun hijiran da ke jihar Adamawa ya ce akasarin waɗanda suka koma suna cikin koshin lafiya da jami'an immigration suka masu zuwa Mubi nan daga Mubi kuma aka ɗauko Uh, security suka uh, masu escort zuwa nan camp dinmu da ke yola uh, halin yanzu sun samu an ba su dakuna an ba su katifu da barguna da dukkan kayakin da ya kamata su su samu su samu natsuwa jikinsu kuma sun da ba su da lafiya suna nan suna ganin likita suna karɓar magani wannan koma na zuwa ne yayin da bangare guda waɗanda suka dade a sansanonin yan gudun hijira da ke jihar ke fabegen komawa yankunan su da kwato daga hannun mayakan boko haram kamar yadda waɗannan yan gudun hijiran ke cewa ga raba mu da dukiyanmu har za mu yi ma 'ya'yanmu makaranta alhaji modu gana boni ba mu samu matsala wajen ci ko sha ko wajen kwance ba amma yanzu muna so mu koma gidajenmu saboda a gaskiya ba inda ya fi gidanka ko lalaci ibrahim abdulaziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.